hukumar kula da kwallon kafa ta duniya fifa ta da jerin jadawalin sunayen masu horar da 'yan wasan kwallon kafa na duniya waɗanda za su fafata wajen fidda zakara a tsakaninsu wanda ya fi kwarewa wajen koyar da 'yan wasa a bana na kwallon kafa musamman bangaren maza bisa tsari duk ƙarshen shekara ana fidda wannan gwarzo wanda ake masa da lakani best fifa men coaches of the year inda a wancan shekaran aka zaɓi claudio ranieri tsohon mai horar da kungiyar kwallon kafa ta leicester city a matsayin wanda ya lashe a shekarar da ta gabata a cikin jerin sunayen da fifa din ta fitar akwai mai horar da kungiyar kwallon kafa ta real madrid zinedine zidane wanda ya lashe gasan UEFA Champions League na shekara 2016 zuwa 2017 da La Liga na kasar Spain da kuma Club World Cup duka a shekara ta 2016 zuwa 2017 sai mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Jose Mourinho wanda a shekararsa ta farko a kungiyar ta Manchester United ya lashe kofuna har uku wanda ya hada da Charity Cup da Carling Cup da kuma European Cup duka a shekara ta 2016 akwai kuma mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea Antonio Conte wanda ya lashe gasar premier ta kasar ingila na shekara 2016 zuwa 2017 da dai sauran masu horar da 'yan wasa wayanda suka yi hazaka a bana inda ake sa ran cire sunayen mutane uku wanda za su fafata a ranar karshe wadda za a bada wannan kyauta wanda ake tsammanin za a yi shi a ranar 21 ga watan Agusta na shekara 2017 ko kuma ranar 7 ga watan Satumba na shekara 2017 da muke ciki. Daga hukumar FIFA kuwa da mu dawo kasar Spain ne a kasar Spain din a yau duk Juma'a 18 ga watan Agusta na shekara za a fara gasar cin kofin La Liga na shekara 2017 zuwa 2018 inda a yau din kungiyar kwallon kafa ta Leganes za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Alabes wanda su za su buɗe wasan da misalin karfe bakwai da kwata na yammaci agogon Najeriya. sai kuma kungiyar kwallon kafa ta valencia da za fafata da las palmas da misalin karfe tara da kwata na dare agogon najeriya niger kamaru da kasar chadi haka abun yake a kasar jamus ta bangaren bundesliga na shekara 2017 zuwa 2018 inda kungiyar kwallon kafa ta bayan munich za su karbi bakuncin baya liba kusi da misalin karfe bakwai da rabi na dare agogon najeriya niger kamaru da kasar chadi ta lafiya